masu kallon barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci to dakta ana bayani da da abin da ya shafi tsaftar abinci kusan mun ga tsafta abin da ya shafi ta bangaren manoma da masu sayarwa zamuna mutum da ya shafi uwar gida tsaftar uwar gida wajen sarrafa abinci yawa to ita kaga ita uwar gida mun yi magana cewa ita ta tsaftace nata na'am wurin abinci har ga zuwa mun gama ma ko mun gama har ga zuwa yawa ita uwar gida ni abinci nata tun daga wurin wanke abincin saffara shi da tukunya tsaftan tukunyan eh. yanda za a dafa shi eh. kayayyakin haɗin da ya kamata a sa mishi hatta kwana abincin zai ci hatta a ci abincin a gama ci a wanke kwanaka eh. kaga ita ta yi nata gaskiya zama cewa ta kiyaye duk wannan ka'idojin so misali akwai abincin kuma da ake so ita ba uwar gida take ba eh ana kawowa ne ana kawowa ne ita dai a kawo mata misali a gwangwani ne ko kuma abincin a dafa ne hmm. ko kuma a'a shi dama ba dafa shi ake ba haka ne haka ake so shi a kawo shi eh. wata a kamfani ake yin shi so kaga wannan kuma tsaftin shi ba yana gun ita uwar gida ba ne watan yana gun ita tun daga ita hukumar kula da tsaftan abinci eh, hukumar lafiya ta kasan ko kuma ce maka ta ja eh. shi ne muke kawo misali za ka samu cewa akwai misali maɗauki kifi na gwangwani da ake misali hmm. kaga kifi na gwangwani ba ita uwar gida take ba aka yake yana da ka'ida na daga lokaci kaza aka yi shi zuwa lokaci kaza idan ya wuce lokaci kaza hmm. ya lalace to ba zai amfani da shi ba haka ne bai kamata a ci ba bai kamata a ci ba so amma kuma zaka yi zaka je ka samu shagunan suna siyarwa da lokacin da a lokaci amma shi wanda zai siyan wani bai duba eh, lokacin sai ya kare amma kuma lokacin sai ya kare suna siyarwa shi kuma wanda zai siyan bai duba lokacin ya kare ba iyakan ya je so kuma ya ci so a lokacin da ya ci saboda an yi shi da wasu chemical ne abin da ake magana cewa idan lokacin shi ya wuce dinnan to zai iya zuwa daga lokacin kuma saboda an sa mishi wasu sinadarai mm. na sarrafa shi to eh. zai iya cewa sinadaran maimakon sun tashi za su iya tashi daga matakin su na ba da lafiya da ba da wani abu su haifar da wani abu ne aka ce mm. kada ya amfani da shi eh, saboda su masana ne suka gwada suka cewa zuwa lokaci kaza yi amfani da shi amma idan ya wuce lokacin kada ya amfani da shi mm. saboda idan ka amfani da shi zai iya ba da wani abu to kaga ita uwar gida a can ta yi gefe guda gefe guda ta yi nata amma sai aka so kuma wani abu mm. wanda yake shi wannan abun ya wuce ka'idar lokacin cin shi eh. sai aka zo kuma aka ce kaga sai a samu matsala amma bayan nufi kuma abincin uwar gida bane ko wani da sauransu <laughs> ka gani. Eh, yanzu misali ne ka maka misali kamar misali kwai mm. ah, misali kamar irin nan mm. za ka samu cewa kwai biyu wuce sati kwana bakwai mako guda ko da danyen ne ba ko dan in aka ko da danyen ake magana danyen ake magana ba wanda aka soya ba danyen kwai wanda yake cikin crate din shi da ake jera wannan misali shi biyu wuce kwana bakwai za ga kwan ma akwai lokacin da zai ga mm, lokaci eh, kaza eh, lokaci kaza ya gama aiki expired date da shi akwai mm. akwai wata kaga wannan misali ba aikin uwar gida bane danyen eh. kwai ne ake sayarwa mm. ba aikin uwar gida bane aikin kula da tsaftan abinci ne ta hukuma ta kasa ta hukumar lafiya ta kasa wata misali ana zaka samu cewa kwai in zaka siya yana da lokacin gama aikin shi akwai expired date a jikin kwai kwanci idan ka je shago zaka ka gani da da ya gama aiki ba za su siyar ba ba za su taɓa sai da shi ba ya riga ya gama aiki su kamfanin da suka kawo wannan kwan su za su zo su kwashe ba za a amfani da shi ba eh. saboda idan da za ka ci wannan kwan sai ka samu matsala sai aka duba ga ai wannan kwan ne kuma lokacin shi da aka siya maka da shi mm. ya gama aiki mm. to sai an tuhumi su wannan suka siya maka watan kaga shi ka'ida na kula da tsafta ba yana nufin yana hannun hukuma eh. akwai ta bangaren shi kanshi mutum eh. da bangaren ita kanta uwar gida da ita su kanshi bangaren shi ita kuma hukuma da kuma su kansu bangaren hukumar lafiya mm, su ma'aikatan lafiya wasan duka sai sun yi wannan aikin haka ne so mu kuma zaka samu cewa kwan bai da ma lokaci <laughs> za ga mu samu shi ko kwan ma ba a samu shi wani lokacin ba kawai in ba an fasa an ga yana da matsala ba shi kenan. shikenan zaka ci so duk wani kayan ruwa da kake gani a nan shi yasa sun lokacin da aka zo ana magana za a ce maka ai idan ka ci kayan kaza yana haifar da kaza ko kuma ba amfani da kaza hmm. a irin kasashe irin nan da suka ci gaba hakan ne hmm. saboda cewa duk abin da zaka siya idan lokacin amfani da shi yau ya wuce ba za a yi amfani da shi ba so amma mu kuma a can ba a kiyayewa hmm. kawai da ya kare kawai da ya kare shi mai shago ne ka sai musu su kuma anan ma ba zai yi mai shago ya yadda ma ya siyan maka da kayan da abin da ya san cewa lokacin amfanin shi ya wuce ba hmm. date din da aka sa kwanan da aka sa daga misali daga goma ga watan watan biyu zai gama aiki ne zuwa goma ga watan hmm. uku so daga wannan ranar goma ga watan uku to ya gama aiki ba za a sayar da shi ba watan ana kula da tsafta da lafiyar mutane eh, ne kaga shi tsafta ana nufi watan har a kayan sayarwa wanda ya shafi mutane suna al'umma da shi yau da eh, kullum so kafin kuma su kamfanin su yi shi hmm. sannan su kan su kamfani idan suna yin shi wurin yin shi wurin sanya su akwai hukuma mai kula da shi tsaftan yin abincin hmm. da gwaje-gwajen da za a yi cewa wannan abincin ya kyautatu mutane su amfani da shi me zai ba mutane cin ya shin zai ba da lafiya ne hmm. a zai cutar da mutane ne ya ya kamata ya amfani da shi sai ita hukumar lafiya da hukumar kula da duk wannan ka'idojin sun bi yes an cika wannan sharuɗan kafin ma yadda a shigo da shi kasuwa kafin ya za a yi zama cewa an yi ana ana iya sarar ana iya yin abincin a yi a rinka shi so kaga an kula da yin abincin eh. na farko wanda ba ma a gidan kake ba hmm. a waje ne a waje ake ma'aikata ake yi to akwai ka'idan wani abu sai an kula da lafiyan shi to sannan su kuma kansu bayan an sun gama sun fito da shi kasuwan hmm. su kuma kansu yan kasuwan su ma suna da nasu ka'idan na hmm. kula da lafiyan abincin tsaftan abincin shine tsaftan abinci su a wurin su shine cewa kar ya wuce ranar da aka ce daga yau zuwa rana kaza za a iya cin wannan abincin amma idan wuce ran ba zai amfani da shi ba haka ne to haka suke ko burodi ne komai na iya samun mutum komai na samun mutum haka ne to ko burodi ne zaka siya eh. zaka samu cewa daga buredin rana kaza zuwa rana kaza zuwa mm. yau ba amfani da shi idan ka je ba za a siya maka ba mm, saboda lokacin siya saboda lokacin siya ma in ma ka je ba za ka gan shi ba so in ka rubuta masa tsaftan abin da ake wani cututtukan yake raguwa ya kon ya mm. shafi kowa yana da bukatan ya taimaka a muhallin a inda ya tsinci kanshi yana yana sarrafa abincin ci shi ma ba da nashi gudunmuwar wurin tsabtace abinci eh, ba dole sai uwar gida kaɗai ba ko kuma shi mai gida kaɗai ba saboda shi ya je so ne eh, to haƙƙin shi mai sai da abincin ne ya mm. tabbatar cewa wannan abincin tsabtace ne so yi muka magana akan masu nama su ma kansu mm, wanda za a ga an yi nama gasashe irin kamar balango zire ko na wasu suka rufe wasu suka masa shi cikin gilas cikin gilas amma wasu kuma za ga wanda suka fi yawa kai gashi nan iska tafi ta kai hayakin abin hawa ya bi ta kai ta yi wani abu ma ya faɗa kai guda ya bi gashi nan dai ba. to kuma haka za su yi da mutane hmm. so kaga zai gama kasu kuma wurin duba wannan shi naman ma akan fara duba ne shin ita dabban da aka yanka mai lafiya ce hmm. saboda kaga musu misali anan suna da ka'ida hata kaji hmm. naman kaza akwai lokacin da ba in ya kwana ya dan gama kwanakin shi shikenan eh. ba zai yi a ci gaba da shi ba to haka ita ma dabban haka naman za a saya shin lafiyayye ne hmm, tashin farko tashin farko kenan kada ya zama na an yanka mara lafiya kai zama na an yi maka lafiya duk ana bin wannan ka'idojin ana kiyaye wannan duk sharuɗan ne da mana cewa na tsaftace shi abinci ne so kaga duk irin wannan abin yakan bi hmm. idan so ana kokarin a tsaftace shi abincin ne taimakon mutum ne ya gina mutum jiki ya kara eh. mai kuzari ya kara mutum lafiya da hmm. sauransu abubuwa saboda kai cutar da mutum haka ne to dakta nan mun ga dai bayani abin da ya shafi tsaftar su manoma da masu sayarwa da masu sarrafa abinci to shi mai ci fa shi mai ci eh. na'am <laughs> to shi mai ci ya kamata ya kiyaye <laughs> irin zaka ga lokacin ah, an sa abinci a fridge ya dau dogon lokaci sama da awa 24 ko 48 eh. ko ma 70 <laughs> ya dai za da safa irin kwanan sa uku a cikin fridge haka wani ba ya kai sati eh. wani kuma koya da ya samu abinci wani ne ya ci ya rage eh. zai ɗauka ya ci wani kuma za ka ga kan akan kiyaye misali kawai cokali ne wani amfani da shi bai hmm. san waye ba ya ɗauka ya ci ko hmm. kofi ne mutum ya ɗauka to ya shawarar ku ga shi mai cin abinci shi kan kansa shi kan shi mai cin abinci kamar da kake magana yana abubuwan da ya kamata ya kiyaye eh. na farko kamar da kake magana ba an yi abincin ya zama cewa kamar da kai magana cokalin hmm. da ya kamata ya amfani da shi bai kamata misali cokalin da ka amfani da shi misali ba a hmm. wanke ba hmm. ko wani ya amfani da shi ba ya kamata in wani ya amfani da shi ya gama sai a wanke kafin wani ya ci kama kama din nan duk bai dace duk bai dace ba wannan ya ce ba wannan shi a bai dace ba ba wantaka ba ba wantaka ba ne wannan <laughs> yawa shi cokali abin da kai bakinka eh. naka ne zaka amfani da shi kai daya ka dauka ka ci in ka gama ci ka wanke ka ajiye Ah. in wani ya zo zai amfani sai ya ɗauka a wanken ya wanke shi mai amfani da shi amma idan ka gama ci ka wanke shi ba in ci ka ba ci wannan ya ce ba wannan ya ce ba eh, wannan kama kama da kama kama na'am eh. eh ko ko ko za ka gane ce wannan kama ba wannan ne <laughs> to insha Allah <laughs> <laughs> to ka gani to ya kamata duk wannan bai dace duk wannan bai dace ba hmm. to sannan shi kuma abinci kake magana misali yanzu an yi abinci hmm. sai aka sa shi a a wurin ma'adani mm. misali kamar firiji kenan mm. inda za a ji shi saboda shi an yi shi firiji an yi shi dama saboda kar a bar abu ya lalace ne idan misali yanzu sai kai abinci mm. amma abincin nan misali idan ya dauki in ka bar shi a waje in ya dauki awa biyar zai iya lalacewa ko kasa da haka so amma idan zaka dauke shi ka sa shi a wannan gidan sanyi shi zai yakan taimaka mishi ne ya zauna a yanda yake wani ma ya daskare na sashi inda ake to ba lalacewa yake shi ba lalacewa yake ba an kalo za ka ga shi ya rike shi ne ya hana shi ne ya lalace na ka shi akan kansa bai yi samu wata matsala ba abin da ya samu shi wannan amma da za a dauke wata biya aiki to za kuma ga duk da yana cikin wannan gidan wurin eh. za ga ya lalace to kaga illan shi kenan shi a lokacin akwai rashin iska ma da akwai rashin iska sauransu to daga wani lokacin da aka dauke wuta misali shi firijin baya aiki ko kuma ya lalace sai ka bar abincin ka ciki da za ka bar abincin awa uku ko awa hudu ko awa biyar haka idan ka zo ka buɗe shi firiji ma zaka ji hatta iska ijik ta canza mm. za ka ji an kila abinci ya canza ƙanshin shi mm. to kaga daga lokacin shi abincin ya lalace amma idan komai na yi za a aji abincin dama shi an aje shi ne saboda taimako ya taimaka ma abinci wurin ya dauki lokaci mai tsawo eh. yanzu ai misali kamar da kake magana misali ai muna yin akwai tumatir shi ma mm. me yasa wurin tumatir din za ga ya lalace saboda za ga tumatir ne amma bi a iya ba ba ba mu san yadda za a yi a ajiye shi ba a adana shi ba ya dauki tsawon lokaci ai ana adana doya mm, za a yi doya misali in aka yi doya za a yi ajiye ta ta daɗe eh. ba ta lallace ba eh. amma kuma inda za a yi mata wani ajiyan inda ba irin wanda su manoman suke ba eh. lallacewa za ta yi hatta sauran kayan abinci ma tsaba da sauransu da sauransu da za su dura su ba su bushe ba ko wani makamancin haka to sai to kaga za su lalace ya lalace to kaga misali kowane abu akwai irin inda ake ajiye shi yanzu misali ana rumbu ana abin da ake ce ma kamar rumbu rumbu da ita gwamnati take eh. wurin aje abinci ya dade hmm. misali za ka aje abinci an yayi shekara hmm. shekara ɗaya shekara biyu wanda bai wani kwaro ko gara ci ba hmm. saboda an yi wurin ne musamman saboda irin aje wannan abincin amma idan ba ana aka aje abincin ba to zai lalace to shi aji abinci a cikin wani bai da wani illa wanda zai ce mana ya haifar dan kaci sai dai in ka aje shi shi a eh, gidan kankarin da ka aje ko gidan eh, sanya abincin ya mm. zama cewa baya aiki to daga nan abinci zai lalace mm. amma har in yana aiki shi kenan dama amfanin kenan akwai abin dindima abinci idan ka ɗauko shi mm. sai ka ciro shi sai ka dindima ka ɗiba wanda zaka ci ka dindima ka aji sauran kamar da shi amma kuma da zaka bar shi a waje mm. baka mai da shi ciki ba zai lallace eh, shi dama wannan an yi shi ne mm. amfani shi saboda ya taimaka wurin rike abinci wanda zai lallace mm. ya zama cewa bai lallace din ba to kaga shi amfanin wannan abin kenan eh, amma ba kuma wai aje shi a ciki ya sa wai abinci ya lallace ba ne mhm. eh. haka ne haka shi wannan din yake eh haka ne to amma wata abin da ya shafi abincin da za abin da za a amfani da shi wajen kamar kwanan da aka ci abinci mutum zai amfani da shi bukata ya wanke hakanan cokali ya kamata shi ma ya zama na ya tsaftace kama kama din nan duk bai kamata ba lalle kama kama bai kamata ba mm. ai shi kwanan da zaka ci abinci da cokalin mm. ya da gayan muhimmanci mm. kamar ai abin da muke magana kenan wasan misali eh, infectious disease da ake magana kamar ana magana wani cuta ne wanda yake wanda ake kiran shi communicable disease wani cuta ne wanda yake ta hanyar ma'amala ake ɗaukan shi musamman abin da ya taba jikin wannan ya taba jikin wannan ya taba jikin wannan ya taba jikin wannan ai wani abin mu'amalan shi ne hmm. da ake samu yanzu misali kamar eh, mu dauka kamar misali da ake magana mm, abin sawa a baki misali hmm. misali a dauki abin goge baki hmm. brush kenan ake a turanci abin goge baki ko aswaki aso misali aswaki sai wani ya amfani da aswaki sai kuma wani ya dauka sa kaga ba mamaki shi akwai su kwayoyin cuta da yake da mm, shi a bakin shi kai kuma baka da shi to lokacin da mutum ya dauka ya sa mm. za su iya kamuwa da shi zai iya kamuwa da shi so shi irin wannan abin akan kiyaye mm. Ka shi sa aka misali ake magana ai ana samuwa da misali kamar cutan kanjamau da ke eh. kama mutane wata eh. ana kamuwa ne yana kamuwa da sakam idan mutum ya je ya yi sadu da matan da take da wannan ko namiji ya eh. samu da wannan abu za ga shi ma ya dauka sakamakon me sun yi canjin mm. da su daga wannan su ko kuma a jinin mai wannan cutan eh. a zuba ma wanda bai da shi eh. kaga za a ga me shi ma ya samu to sa za ka samu ko da jini za a ɗauka na mutum mm. sai an duba babu wannan cutan mm. babu cuta ta kaza babu cuta sai an bi an bi wannan ka'idojin saboda ka ɗauki jini wanda yake yana da cuta a samun mutum to haka shi ma wannan abin yake kar ka ɗauki mutum ya ci abinci da wannan abu baka wanke ba kai amfani da shi idan yana da wata cuta zaka iya dauka so amma ana bukatar shi ake bukatan ka tsaftace a wanki mm. shi yasa shi gaba daya abin da shafi asibiti ko harkar lafiya zaka harkar tsaftace eh, ita asibiti gidan tsafta ne haka ne so duk wani abu za ga an zo ana yi wanda yake ya saba mm. misali kamar da ake maka magana da muke magana cewa wani wurin ana magana asibiti zaka samu kamar kasashen ba asibiti bane mm. kamar kamar gidan daukan cuta ne ba gidan ba da cuta ba gidan ba da lafiya bane gaskiya ne so saboda rashin me rashin tsafta mm, dama tsafta ita ce kan maganin komai gamin komai rashin tsaftace abinci zaka samu wani wuri wasu in ka je asibitin a kofa asibitin ake sai da abinci a buɗe da yawa mako haka ne to malam ban san ikonci dakta ba san me za a ce ba tsakanin cin abinci da hannu da kuma cin abinci da cokali wanne ne zai fi kiyaye mana kula da tsafta a ciki kula da tsafta eh, da kuma lafiya da kuma lafiya eh. Eh, kusan za ka samu cewa shi cin abinci misali za ka ci abinci da hannu hmm. baka wanke ba ka taɓa can ka taɓa irin wani abubuwan amma sai ka cin abincin eh. sai mutum bai wanke ba Ka ga akwai wasu abubuwa da zai hada ya shiga da su cikin sa eh. to haka shi ma cokalin to almemu duka tsakanin cokali da hannu suna bukatar tsafta ne a wanke su ne to da za a same su a wanke duka biyu wanne ya fi kamata mutum ya amfani da shi duka za ka yi amfani da kowane in dai babu wani cuta a jikinsu ba matsala mutum ya sa hannu ya ci ko ya dauki cokali ya ci da cokali duka ya danganta zaɓin mutum ne almuhimmu dai tsaftan abun eh. shi ai cokali makofin shi ma shi ma cokali na yatsu kamar misali na yatsu ka eh. ɗauka a kai bakin haka to haka shi ma hannu yake mm. da za ka ɗauki hannun misali bai da kyau ka ci abinci hmm. so aka ga mutum ya ci gara ya ci da cokali gara ya ci da cokali shi ma cokali cokali mara tsafta yawa zai fi kyau mutum ya ci da hannu ya ci da hannu to kamar wajen bawa yara abinci a baki din da ake yi haka eh. da ya amfani da hannu ko kuma da cokali wanne zai fi shi ma ya danganta da tsaftan abin shi ma ba bambanci shi ma ban bambanci idan hmm. ya zama na hannun akwai tsafta za a iya ba yaro da shi amma idan ya zama hannun ba tsafta ya dauki cokali a baya cokalin shi ma mai tsafta to lokaci guda za ga mutum iyaye misali ko kuma masu rainon yara a lokaci guda ya kai bakinsa kuma a lokaci guda ya ba yaran eh. kusan kama an yi kama kama din da ake da cokali da cokali to a sanya ya eh to ai ka san shi kamar misali ai abin da ake ai ita uwa eh. na yaro zaka samu cewa hmm. ai shi sai ake cewa ai lafiyar uwa ita ce lafiyar yara danta haka ne saboda ai shi yaron hmm. ai abin da ta ci ne ya gina da shi hmm, haka ne na ka dan ta dauka ta kai baki ta ta ba shi a baki ba wani ba matsala bane amma da ba uwa bace fa ba uwa bace shine za a yi zama akwai za a yi samun matsala hmm, saboda suna da bambancin jini da wasu abin na hmm. shi na mu'amala haka haka ne bai kamata wanda zai ba wani wanda zai ba wani ka abinci ba dansa ba ya dauka ya kai bakinsa da hannunsa kuma ya dauko ya baya ya ba yaro ba hakanan cokalin da ya amfani da shi ya sa baki kuma ya dauka ya bayar ba yau bai kamata ba saboda shi misali zaka samu cewa kowanne akwai yanayin kwayoyin halittun shi mhm. ba mamaki shi wannan da yake kokari yana da ba mamaki yana da matsala na wasu kwayoyin mhm. ne matsala na wasu kwayoyin halitta ko da a bakin shi su mhm. kuma wannan yaron zai zama bai da shi haka ne to idan ya dauka ya ci ya sa a bakin shi eh. sai ya ba yaran kaga ya ciro daga bakin shi ya ba yaran haka ne so idan kuma misali shi bai da shi eh. yaron ne ke da shi eh. lokacin da ya dauka ya sa a bakin shi sai ya dauka mm. shi ma ya sa a hannun shi mm. idan ya dauko ya sa ma yaron a baki kaga ya mm. taba bakin yaron lokacin da yaron ya taba hannun shi sai ya kara dauka shi kuma ya kara ci kaga shi kuma bai da shi ya dauka ya daga jikin yaron ya sa ma shi yadda yaron ya gado wani abu makamancin yawwa da sauran wani abubuwan so ana iya kiyaye irin wannan abubuwan amma idan uwa ce ko uba ba wannan bai da matsala mm-hmm. tunda daga su ya fito daga su ya fito ai bayan za ka raba misali da da da da uba shi sai za ka gama misali ake ciwo za ga wani ciwon za ka samu hini kamar ka za kaman gado ne za ka samu misali kamar wasu suna da ciwon abu ne safi za ka samu wasu irin wasu ciwon wata za ga ciwon za ka je asalin za ka za ka tambaya kakannin suna da shi ko iyayen suna da shi za ga abin kamar ya zama gado ne suna da irin wannan ciwo irin ciwo so za ka samu cewa idan mutum ko da wani likita zai tambaye shi a danginku ko iyayenka ko su babu masu irin wannan zai tambayi mara lafiya a mm. dangin su babu masu irin wannan abu mm. sai an dubu saboda dole ne saboda a san cewa dama can gadon suka yi ko ba gadon suka yi ba ko mm. ko a'a shi dauka yi a wani wuri so kaga yan ana bukatan a bi wannan abu to shine ake gane cewa mutum yana iya gadan wata cuta eh. daga daga wannan ɗinsu wasu zaga zara'an nasu misali zaka samu cewa suna da wani misali kamar a ce ka ɗauki ciwon siga eh. ko ciwon Allah ya ciwon hauka eh. Zaka samu wasu cewa kamar gado ne haka ne zaka suna da shi eh. ko kuma za ka samu misali kaji an ce wani ai irin mara lafiya ne sikila za ka samu kamar a jinin wasu ne za ka samu irin wannan abu hmm. to shi za ka samu cewa da yawan wasu ma za su yi aure su ma ana bukatar sai an gwada an yi kaza an yi da sauran saka hmm, saboda wasu irin wani za ga a jinsin su ne saboda jinin wannan sun wannan ɗin mutane haka ne to da yawa an yi magana akan cewa e, a ci abinci da cokali wannan ya ci abubuwa akan samu kwayoyin cuta ko kwayoyin hmm. halitta dai kwayoyin cuta dai kamar yadda muka magana su daga wannan su koma jikin wannan to akwai wasu cututtuka ne masu sauran yin haka din masu masu yaduwa ta hanyar gogayya ta hanyar mu'amala ta hanyar cin abinci irin haka ko amfani da abin da wannan ya amfani da shi kamar wani cututtuka ne suka fi aka fi irin wannan wata ka san su kowane eh, akwai akwai su kwayoyuka da ake ce musu irin virus na haka eh. cututtuka ne na kwayan da za a gan su ba ka ganin su da ido mm. misali wai suna su kamar abin da fi shara irin kwalara haka za ka gani mai da eh. guda ko tv ko tari ma idan wani yana tari ya zo cikin mata sai ga an dauka irin mura haka to akwai wasu haka irin waɗannan cututtuka ta hanyar amfani da cokali ko hannu ko yawu ya taɓa wannan ya taɓa wannan irin haka su ma su irin wannan abin da ake magana shi ne ke magana su wasu ƙwayoyin cuta ne na halitta wanda yake mutum kan ɗauke su ba zai iya ganin su ba bai ma san ya ɗauka bai ma san ya ɗauka ba ai ko kwallar in ka lura ai ƙwayoyin cutan ne hmm. suke iya samu. su hau kan abincin eh. so za ka samu cewa da yawa daga abincin da ruwan da ake sha ai akasin za ka samu cewa duk cutan da aka ɗauka za ka hmm. samu ta wuri biyu ne suka fi ruwa abinci ruwa abinci hata ita ba za ka samu wurin ruwa ne da rewa aka fi dauka mm. ruwa abinci ruwa abinci so su wa'annan kwayan halittar cuta lokacin da mutum zai ɗauka mm. shi sai ake cewa ai mutum ya kiyaye eh. ka rufe ka yi kaza eh. saboda lokacin da za su hau eh, baka sani ba idan da sauro yanzu misali zai zo ya hau jikin wani mm. sai ya tashi ya koma jikin wani misali ya ciji wancan da ya koma sai ya samu ya ɗibi wancan sai ya je ya samu wannan ai shi kanshi mutum ba zai iya ganin wannan kayan halitta ba ba zai ma ji cewa ba zai ce ya mushi ba so amma yau to amma su masana idan suka sa wani ba sai hanga maka cewa ga kwayoyin halittar nan ga sunan kana ganin su to haka ne za gan su suna suna yawo da ransu da ransu za gan su suna yawo hmm. su wannan kwayoyin halitta za gan su ga sunan ana ganin akan abincin tayu ko akan wani eh, abu akan wani ko da a jinin mutum misali mutum ya riga ya dauka bai sani ba eh. ko da jinin shi aka suna duba za ga sun an gani hmm. cewa yana da kaza iri kaza ne za ga an ga wannan kwayoyi to dole ta hanyar nan za a ba a kiyaye su a ta ba da mm-hmm. magani har su mutu to kaga abu ne wanda yake ba za ka iya ganin sa ba eh, sai dai a ce kawai mutum ya kamu da rashin lafiya iri kaza eh. so amma lokacin da yake dauki kwayan cutar bai ganta ba shi kanshi bai san da ya dauka bai san ya dauka ba san da kuma za a dauka din ba a ganin ba a ganin ta an dauka sai dai kawai mutum ya fara rashin lafiya mm-hmm. sai ya je an gama gwada shi a ce ya kamu da kaza ne mhm. so sai shi ma zai ce ah, ya aka na kamu da shi shi mai yawan da mhm. sauransu to a cikin abinci da ya ci mhm. ko cikin ruwa da ya sha ko irin wannan canjin da muka yi magana eh. na sauransu za ga mutum ya samu ya ya ya wannan kamar ko da ma misali misali kaya ne za ka samu mutum yana da ƙurarraji ko wasu abubuwa eh, sai wani ya ɗauka ya je sa sai kuma ka ga ya yi wannan ba yana nufi ya ƙurshin ya ɗauka ya sa a jikin shi ba amma akwai kwayoyin halittun shi wannan mm. cutan mm. ba mamaki da ya je ya makale shi a jikin wannan abubuwan shi kuma da ya je ɗauka ya sa shi to ta irin wane ne ake samu yaɗuwan shi kamuwa da shi za ka samu cewa kamar misali amai magana kamuwa da yara suke amma kan abin da ya shafi karambau da sauransu abubuwa za ka mm. samu cewa idan da yaro a nan garin yana karambau wancan garin ba sa yi idan da za a ɗauke shi a kai shi can da zai yada ta to da zai yada ta hmm. amma kuma kamata ai ba yaji ya ce ba yaji ya goga ma yaro kuma ɗibijin shi an sa hmm. amma saboda cutan ta shiga shikenan kwayoyin cuta suna yawo kwayoyin cutan halittar za suna yawo da hmm. za a haɗa su misali yaro wasu yaron ba su da shi ya sa su ta su yi wasa sai su ɗauka saboda kwayoyin cutan halittar to yi sa aiki za ka samu ita tsafta ita ce na farko akan abin da shafi lafiya tana da gayan muhimmanci tsaftan abin za zaka ce mutum abin zai ci a baki da zai ci da baki da tsaftan wurin kwance inda zai kwanta da tsaftan muhalli da tsaftan kayan da tsaftan komai ya zama cewa komai mutum yana kula da shi saboda yana da gayan muhimmanci ba wai ana an yi magana ne akan abinci saboda shi abinci na gina jiki ne na mm. gina mutum ɗan adam amma hatta tsaftan ko ko kayan sawa ko tsaftan shi gidan mm. da ko ina Mm. ya kamata yanzu mutum ya je mutum yana tsafta saboda kiyaye wannan yaduwan kwayoyin cutar gaskiya to suna da gayan muhimmanci gaskiya haka ne to dakta Allah ya saka da alkhairi bisa wannan nasihohi da aka mana lokaci guda da kuma faɗakarwa duka lokaci guda na da ya shafi kiwon lafiya da inganta lafiya da kiyaye kai daga kamuwa daga irin wannan cututtuka musamman ga ƙananan yara. ta mata ku da ke magana ta ta fi karkata zuwa kananan yara to masu kala muna fata za a kiyaye za a kula za a nutsu a kula wajen abin da ya shafi abin da za a saka a cikin ciki da kuma abin da za a amfani da shi wajen sawa a ciki din da kuma me za a sa a ciki mm. saboda mafi yawan cututtuka ta nan ne suke kamuwa ake kamuwa da su eh, eh. haka ne abin da za a sa ciki daga abinci ne mafi yawa za ka ga an kamu da kuma ruwan sha kwarai da mm. gaske na haka yana da kyau a kula sosai wajen ah, abin da za a ci da kuma abin da za a sha ta kusan anan ne muka kawo ƙarshen wannan zama namu ko in ce wannan shiri namu na abin da ya shafi tsaftar abinci a madadin ni da na gabatar abdullah adam gaya da kuma shi babban bakonmu dr hussein magaji muna muku fatan alkhairi da sake saduwa a zama na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu